ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق كل نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا أذيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna asabar 24 ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma domin ƙoƙarin sanin ma'anoninsa sannan da fatan allah ya azurta mu aiki da shi a wannan masallaci na ramaba na na zamzam sannan kuma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka in ba manta ba muna dai cikin suratu ibrahim a jiya man tsaya kan ayata 26 a yau za mu tsora kan ayata 27 da bakwai. Na بالله نعم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نعم الله ملوكك يتي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وتؤلى هنا تبتد وطنن لسكفتي tabbataccen zance tabbatacciyar magana ita ce kalmar tauhidi yana tabbatar da rayuwarsu wato daidaiɗinsu a nan rayuwarsu ta duniya da kuma daidaiɗinsu a rayuwarsu ta lahira wa yuzillu Allahu kuma Allah yakan batar da wanda suka zaɓi ɓata kafirai sai ya batar da su azzalimai kenan wa yaf'alu Allahu ma sha kuma Allah yakan aikata abin da ya ga dama da halittunsa wanda suka bi hanyarsa su sami tabbatacciyar rayuwa duniya da lahira wanda kuma suka fanɗare mai bisa su. su ma su tafi kan haka ko ba zaluntar ce ba saboda bayan sa ne su suka zaɓi ɓata saboda haka sai ya tabbatar musu da ɓatansu wannan aya yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da kalmar tauhidi malaman tafsiri suka ce al-qawlu sabit anan ana nufin kalmar tauhid yana tabbatar da wanda suka yi imani wato wannan kalma ta shahada ta zama tana tare da su a rayuwarsu har mutuwansu kuma har tashinsu gobe kiyama shine rayuwarsu ta duniya da lahira a tabbatar